Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 31 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban ne gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otel a wajen Denver a jihar Colorado ta Amurka. Yayin da gobarar ta ci gaba da kone-kone a cikin daren jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. a yau juma'a kasar pakistan ta tabbatar da kashe sojojin ta hudu a wani kashi da suka yi da wasu 'yan bindiga a kusa da iyakar afghanistan kana an gudanar da wasan wuta kamar yadda aka tsara a yau juma'a jajibirin sabuwar shekara a sydney babban birnin australia duk da cewa wasu sassan kasar na fuskantar karuwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo kanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan kalaman gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari na aniyarsa ta taimakawa jama'ar jihar sayan makamai don su kara kansu. Ai waannan da suke wannan zalincin don sun ga suna da makami ne. So idan al'umma ma aka bar su karke makamin babu yadda za a yi wani azzalimi ya zo ya maka zalunci irin wanda yake faruwa yanzu. So wannan shi yasa muka yi murna wannan kira da gwamnatin jihar Katsina ta yi a jihar kebbin najeriya kuma rikicin jami'ar apc mai mulkin jihar ya dauki wani sabon salo an zauna har yanzu babu wani bayani ga lokaci na tahiya ga babban taron jami'a ta yi ga shi kuma an zo wajen zaɓen ƙana gome an zo ana mutane doki sa. kuma an zawa ga ga abin da dokar jam'iyya ta ce ba shi aka wasu a zo a yadda an ka kada ba. Bayan nan kuma za mu kawo muku bitar wasu muhimman abubuwa da suka faru a Najeriya a shekarar 2021 da muke bankwana da ita. Kama kowace ranar Juma'a Yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otal a wajen Denver a jihar Colorado ta Amurka. yayin da gobarar take ci gaba da kone-kone a cikin daren jiya alhamis zuwa yau juma'a hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane daga garin louisville da ke da mazauna kusan 21,000 bayan kwashe mutane a yankin superior mai yawan jama'a 13,000 garuruwan da ke makwabtaka da su suna da tazaran kilomita 32 a arewa maso yamma da denver babban dan sandan gundumar bulda joe pele ya bayar da rahoton akalla mutum ɗaya ya mutu da kuma wani da yake samun lafiya da ma wasu guda shida da suka jikata ya ce akwai yiwuwar samun ƙarin mace-mace da waɗanda za su jikata saboda yadda wutar take ƙara ta'azzara kada iska mai zafin na iya kaɗawa zuwa kilomita ɗari da saba'in cikin sa'a guda pele ya ce gobarar ta farko ta tashi ne da misalin karfe goma da rabi na safe agogon kasar kuma an kai mata hari cikin sauri aka kwantar da ita kana ana sa ido a kai jim kaɗan bayan karfe goma sha ɗaya na safe aka ba da labarin gobarar daji da ta ta'azzara kana ta bazu cikin sauri ta gabas in ji fele a yau juma'a kasar pakistan ta tabbatar da kashe sojojinta hudu a wani batakashi da suka yi da wasu 'yan bandaga a kusa da iyakar afghanistan rikicin ya barke ne yayin da sojojin pakistan suka kai samame a mabuyan taliban a garin mir ali da ke kusa da iyakar gundumar waziristan ta arewa a pakistan din a cewar wata sanarwar sojoji sanarwar ta ce jama'an tsaro sun kama wani dan ta'adda guda da makamai da kuma harsashai kano sun yi asarar jama'an su hudu a wani rikici mai tsanani da biyo bayan samamen sanarwar sojojin ta yau juma'a ba ta yi karin bayani ba akan mummunar aron gama wanda majiyoyi da dama suka ce ta faru ne wuni guda da ya wuce Kungiyar Taliban ta Pakistan da doka ta haramta ta da aka fi sani da Tariq Taliban Pakistan ta tabbatar a wata sanarwa a jiya Alhamis cewa jami'an tsaron sun kai mata sabame a tungata da ke yankin Waziristan. Ta ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Pakistan da dama, amma kuma bata yi karin bayani ba akan adadin mutanen ta da suka mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an gudanar da wasan wuta kamar yadda aka tsara a yau juma'a jajibirin sabuwar shekara a sydney babban birnin kasar australia duk da cewa wasu sassan kasar na fuskantar karuwar nau'in cutar corona virus mai saurin yaɗo a nan amurka kwararru a fannin kiwon lafiya suna kashedi ga masu shirya bukukuwa cewa yanzu da cutar omicron ke karuwa ba lokaci bane na shiga tarukan jama'a dr jonathan rena malami a sashen karatun likita na jami'ar george washington ya faɗa wa cnn cewa yana gani a daidai wannan lokacin mun faɗa cikin matsalar lafiyar jama'a na zamaninmu shi ma babban likitan cututtuka masu yaɗo na amurka dr anthony fauci ya yi kira ga jama'a da suka wuce wa shiga cikin taruka a wannan sabuwar shekara kano ya ce a maimakon haka su shiga ɗan ƙaramin taro na 'yan uwa da abokan arziki da suka yi allurar rigakafi amurka ta samu sabbin kamuwa da covid-19 580 a jiya alhamis a cewar alkalumar da jaridar new york times ta tattara adadin da ya haura alkalumar shekaran jiya laraba 488 takwas. jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya tun bayan bayyana aniyar taimakawa al'ummar jihar katsina don sayan makaman kare kawunansu da gwamnan jihar alhaji aminu bello masari yayi yan najeriya da dama ke ta bayyana ra'ayoyinsu wata kungiya mai fafutukar kare haƙoƙin al'umma arewa mai suna arewa defense league ta ce matakan kare kan ne kawai suka rage a matsayin mafita game da matsalar tsaro a arewa daga kaduna ga rahoton da wakilin isa lawal ikarai aiko mana maganar matsalar tsaro da hauhawar hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan arewacin najeriya dai na cikin abubuwan da ke tunzura al'umma game da bukatar ganin sun kare kawunansu shugaban kungiyar fafutukar kare al'ummar arewacin najeriya wato arewa defense league a turance comrade murtala abakar ya ce babu dalilin da zai sa al'umma su rinka tsare ido 'yan bindiga na ta kashe su gaskiya ne hukuma da gwamnati su ne haƙƙin kare mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu ya rataya a wuyansu amma nan arewacin najeriya da wasu ma sassa na ƙasar nan wannan haƙƙin na gwamnati ta kasa saukewa a kulle yau za a shiga gari a shiga ƙauyuka a datsa hanya a yi wa mata fyaɗe a kwashe wa mutane dukiyoyinsu sai sa muke ganin lokaci yayi ya kamata a bar mutanen nan a su ɗauki makamai tunda ai nan da suke wannan zaluncin don sun ga suna da makami ne so idan al'umma ma aka bar su ka rike makamin babu yadda za a yi wani azalimi ya zo ya maka zalunci irin wanda yake faruwa yanzu so wannan shi yasa muka yi murna da wannan kira da gwamnatin jihar suka ta na taimakawa al'umma wajen saya musu makamai don su ma tsaya su kare kansu don a kawo karshen wannan masifa. Tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Kaduna cikin jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata Alhaji Muhammad Isa Ashir Kudan tsohon ɗan majalisa ne. kuma ya ce kalaman gwamna bello masari dai sun nuna gazawa eh, ya kamata a ce gwamna shugaban eh, tsaro na jihar katsina ya ce mutane su fito ai wannan gazawa kenan ya nuna cewa ba fa za su iya ba kuma na gode mishi da ya zama namiji ya fito ya gaya ma duniya cewa ni alkawarin da na dauka na ku ba za mu iya ba ku fito mu tare mu kare kanmu wallahi ya zama namiji mutane da sun san cewa ba za su iya ba sun gaza wallahi da an samu zaman lafiya to kowane matsayi lauyoyi za su dora kalaman gwamna bello masarin jihar katsinan akan bukatar ganin al'umma sun kare kawunan su barista ibrahim bello rigacikun lauya ne kuma tsohon dan majalisar kasa na farko a siyasance wannan gwamnan jihar katsina shine fara zama da ainihin wa'annan mutane akan asasanta tunda ya tabbata duk duniya wanda ke ta'addanci ba a cika kare shau a yaƙi ba akan kare shi akan teburi ne kan sulhu hausa gwamnati ma suna su kan shi akan me yasa ma ya fara ɗaukar wannan al'amarin na sulhu abin ya zo ya fi karfin sa to duk wani matakin ya ɗauka dan ya furici ya ƙara ma ainihin jama'an shi gwiwa nuna musu cewa su kare kansu ka a zo ko a musu rubdugun da ake musu a siyasance wannan ba laifi ba ne. a doka akwai abin da kira right of private defense ko right of self of defense wanda ya ba duk ɗan Najeriya daman cewa idan ana so a halaka shi ba kawai tsaye na ji gani a halaka shi bane dole ya ɗauki mandakin kare kanshi na iyakan kariya kuma sanadiyan kariyan nan wanda ya nemi halaka shi to kuma ne a faruwa da shi so don haka a siyasance ba wani laifin da yi a dokance ne za a ce shi sun gaza kenan wannan dai ba shi ne karan farko da masu matsayi a Najeriya ke nuna bukatar ganin al'umma sun kare kawunan su ba domin ko a bara ma sai da minista a gwamnatin Najeriya da kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro suka yi wasu kalamai da ke nuni cewa lokaci ya dai 'yan Najeriya su kare kawunansu abin da wasu 'yan ƙasa ke kallo a matsayin gazawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. A yau Juma'a sojojin Isra'ila sun harbe wani dan Falasɗinu da ya rugu a guje da wuka a hannunsa zuwa inda suke a wata tashar motar bas da ke yammacin kogin Jordan a cewar sojojin. Binciken farko da aka yi sanarwa ta ce mutumin ya isa wata mahada da ke kusa da matsugunan yahudawa na ariel a cikin mota ya fito daga motan kana ya ɗauki wuka ya rugo a guje zuwa tashar motan inda fararen hula da sojojin isra'ila na idf suke tsaye ma'aikatar kiwon lafiyar falasdino ta gano mutumin da aka kashe mazaunin karawet bani hassan ne wani ƙauye da ke kusa da wurin ma'aikatar sojan isra'ila ta ce mutumin na kokarin kaiwa wani hari ne da ke cikin motar wanda ya arce daga wurin yammacin kogin jordan na fuskantar tashe-tashen hankula tun bayan tattaunawar da amurka ta jagoranta akan kan kafa kasar falasdino tare da isra'ila a shekarar 2014 a ƙarshe mun kawo ƙarshen shekarar 2021 mai tattare da matsaloli cikin lumana muna fatan shekarar 2022 za ta zo da nasarori wannan shine abin da mutane da dama a fadin duniya suka raya a zuciyarsu a yau juma'a yayin da ake jiran shigowar sabuwar shekara a wurare da dama an dakatar ko kuma an soke bukukuwa da aka shirya da jajibirin sabuwar shekara shekaru biyu a jere saboda karuwan cutar coronavirus wanda a wannan lokaci omicron mai saurin yaduwa ce ta yi sanadiyar haka kafin bayyanan omicron mutane da dama ne suke farin cikin bankwana da shekara ta biyu da annoba ta dabaibaye su sai dai wannan cuta ta omicron bata ƙara yawan mace-mace da kwanciyar asibiti ba kamar yadda sauran nau'uka na baya suka yi musamman ga mutane da suka yi allurar rigakafi suna da ɗan ƙwarin gwiwar samun nasara a shekarar 2022 A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar mu. A Najeriya daidai lokacin da shekara ta 2022 ke dab da shigowa wadda ita ce jajiberin shekarar zaɓuɓɓuka a ƙasar. Alamu na nuna wankin hula na neman kai dare ga jami'ar APC mai mulkin ƙasar domin ta kasa sasanta rikice-rikice da ke ci gaba da tarwatsa ta. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. rikice-rikice a jam'iyya mai mulki a najeriya sun fara bulla ne tun lokacin da aka gudanar da zaɓukan shugabanni a matakin mazaɓu zaɓukan shugabanni a matakin jihohi shine ƙara fitowa da dambarwa a fili inda har aka gudanar da zaɓuka daban-daban na mukamai ɗaya a wasu jihohi inda yanzu haka rikice-rikicen na wanzuwa duk da shawagin da kwamitin sasanta 'ya'yan jam'iyyar na ƙasa ke yi a jihohin jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da jam'iyyar ta rabu gida biyu sani dododo na bangaren masu ganin an mayar da su saniyar ware har suka ja daga suka tsaga jam'iyyar gida biyu an zo an zauna har yanzu babu wani bayani ga lokaci na tahiya ga babban taron jam'iyya tahi ga shi kuma an zo wajen zaben kano gome an zo ana mutane a sa kuma an zawa ga ga abin da dokar jam'iyya ta ce ba shi aka fi a zo a yadda an ka dama to wannan shi ya jawo wasu daga cikin yan jam'iyya da su ma kada kare memba zani jam'iyya suka ce to su sun zo sun buɗe ofis nasu domin in sun taso daga ƙauyuka na lokal government su zo su suka za su ma su haɗu su tattauna su matsaya ta jam'iyya. So a jihar Kebbi yanzu akwai ofis ɗin jam'iyya guda biyu. na magoya bayan sanata muhammadu adamu aleru da wancan da an zo an ka ɗauka an kai daga nan dama. masu biyayya ga bangaren tsohon gwamna adamu aleru su ne ke korafin ana yi musu bita da kulli inda yanzu haka wasu da aka tuɓe da makamansu ke gaban kotu amma sauran 'yan jam'iyyar sun ce babu hannun waɗanda ke gaban kotu ga buɗe sabon ofishin. to ba mu barin jam'iyyar AB su mana cikin ta shi yasa mun ka buɗe wanga ofis. Eh, amma wanda suka buɗe sabon ofis ɗin kamar suna da shugabanni ne su ma. nan gaba kaɗan za mu shugabannin su. to ko yaya batun yake ga shugabannin jam'iyyar masu biyayya ga gwamnati mai mulki isa asalafi shine kakakin jam'iyyar a jam'iyyar apc a jihar kebbi guda ce wadda muka je muka yi zaɓe na consensus ƙarƙashin jagorancin sanata bala na allah da kuma wakilci na ƙasa a matsayinmu na masu magana da yawun jam'iyya wannan shi muka sani ba mu da wani labari ma akwai shi A ko ɗan da ganin cewa ana daɗe ana taushe su kuma kwamitin sasantawa na ƙasa da ya zo ya kasa sasantawa an kuma abuja a yi tsare-tsare amma kuma an dawo jihar kebbi an saɓa waɗannan tsare-tsare ɗin to ba mu da masana akan wannan amma da yake bayo aka yi zaman na Abuja ba ba ku binciki sakamakon zaman na Abuja ba? Dama sakamako idan aka yi karshe kamar yadda ka sani akan yi communicate wannan za ba mutane ba mu samu wannan abin ba har yanzu duk da kasancewar jam'iyyar ta ce ba ta da masaniya akan rabuwar ta kakakin ya sake furta cewa su waɗanda kake faɗa min yanzu an yi da'awar sun buɗe sabon ofis kamar yadda kake faɗa sun kawo list ɗin ɗan su da kansololi na ciyaman na alerin local government to kaga za a ji mamaki a ce eh, wani na awa bai da kai ba kuma ya kawo ma takardun ɗan takarar shi to koyaya masana demokuraɗiyya a najeriya ke kallon wannan dambarwa Shehu Eskudu na cikin 'yan rajin wanzar da demokuraɗiyya a Najeriya. Wannan darewat ya yi ma al'umma daɗi zai ba su dama su zaɓi zaɓinsu. Kuma mu da shugabannin demokuraɗiyya na ƙasa mu ma mu samu farin ciki abinda muke gaya wa jama'a su amfana kuma su fahimce shi. To ita gwamnati ita ta ɗauko wannan rashin gaskiya tun farko mutanen da suka kafa gwamnati eh, ta ɗaga ta samu yadda take so sai ta ɗaura watsi da su ɗaya bayan ɗaya sai da aka waye gari yau a jihar kebbi dukkan wanda aka kafa jam'iyyar apc da shi babu shi ciki masana lamuran demokuraɗiyya dai na ganin cewa karan tsaye da manyan 'yan siyasa ke yi ga jam'iyyu shi ke haifar da cece kuce wanda kuma kan iya tarwatsa jam'iyyun su kasance marasa tasiri a ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir A Juma'ar nan ne shekara ta 2021 miladiya take kawo ƙarshe inda ya nuna Asabar ɗin ta zama ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2022. Shekarar tana ɗauke da abubuwa da dama da suka hada da fargabar ƙarin farashin man fetur a Najeriya da hakan bai yiwu ba watakila sai a wannan sabuwar shekara. Nasiru Adamu El Hikaya gare ka. Hakanan Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da dokar sashen man fetur PIB da ta samu sanya hannu daga sashen zartarwa. Duk da haka dokar 'yar tinke a fidda 'yan takara da tura sakamakon zaɓe ta na'ura ba ta kai labari ba don shugaba Buhari ya ƙi amincewa da ita. Wannan ya zama sabanin tunanin wasu 'yan siyasa da masana kimiyyar siyasar. Ga abin da jigon APC Musa Abubakar dan Malikin Kebbi ya faɗa. Ina kira ga shugaban kasa da ya ce yana son a yi gyaran zaɓe to ba abun da zai gyara zaɓe a Najeriya na farko masomin shine wannan don za a samu 'yan takara na kwarai kamar yadda ya san shi kan shi ba kuɗi suka kawo shi ba amma middin bai sa ma wannan doka hannu ba to mutanen Najeriya za ce ba da gaske kai ba. Wani abu mai ɗaukar hankali shine rufe layukan sada sadarwa da aka yi a jihohin arewa maso yamma da ke fama da 'yan bindiga don hakan ya zama hanyar rage karfin barayin mutane hakan dai bai yi tasiri na zahiri ba don an ci gaba da sacewa da makona mutanen da ransu dan majalisar dokokin jihar sokoto aminu boza ya ce a lokacin barayin sun shiga amfani ne da layin sadarwar jamhuriyar nijar suna amfani da layin nijar mu kuma ba mu da halin sayan layin Nijar mu yi magana da yawan mu saboda ga ini kana yi magana dubu biyar dubu goma duk social media da ka sani duniya suna yi wanda har gadara suke yi kowa ya ga tushi ya yi magana da kafin watsa labarai lokacin aka kama baban shi yace ya bada awa shidda idan ba a saki baban shi ba zai ɗauki mataki kuma aka saki baban nan nashi a shekarar ce aka cafke shugaban yan awarin biyafara namdi kano daga kasar kenya yadda aka dawo da shi najeriya don fuskantar shari'ar cin amanar ƙasa da ta'addanci Kazalika takaddamar ta sa shiga Buhari gargadin 'yan awarin biyafara da zai yi musu magana da harshen da suke ji. Kamfanin Twitter ya dakatar da shafin shugaban, shi kuma shugaban ya mai da martani da rufe sadarwar kamfanin gaba ɗaya. Dattijan siyasa Lamid Omar Cikaire ya ce inda shugaban na irin waɗannan bayanan da alamura ba su taɓarɓare ba. Duk abin da ya faru ya fito da ra'ayinsa ya fito da hukunci da daina masu masa magana a Lai Muhammad a Garba Shehu a Adashina ya yi magana a wani can minista ya yi magana a wani chief of Mustapha ya yi magana duk magana ana so a ji maganar shugaban kasa wani mataki za a dauka akan kowane lamari yana shiru kaman ba da rai yana shiru kaman kurma ne shi kaga wannan yar magana da yayi kadai ai ta aika da sako sosai haka ake son shugaba yayi to bai yi ba shekara da shekaru sai yanzu yayi sau daya da hakan yake yi da za a kai wannan matsayin an yi abubuwan juyayi a yankin kudu maso gabar inda yan awari kan kashe jami'an tsaro da yan arewa da ke sana'a a can da ma fille kansu ko babbaka su da wuta a owerri jihar imama yan bindiga sun yi kisan gilla ga tsohon mai bawa shugaba jonathan shawara kan siyasa barista ahmad ali gulak har yanzu dai ba a gano waɗanda suka yi kisan ba a ranar 27 ga watan nan na janairu ƙungiyar kwadago za ta yi zanga-zanga a fadin najeriya don nuna bara'a da yunkurin karin farashin man fetur da fiye da kashi ɗari cikin ɗari. nasiru adamu kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da daukan matakan daƙi da cutar coronavirus wani mataki da kwararru da dama suka yi itifaki a kan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuka wajen dakile bazuwar cutar a tsakanin al'umma sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullum da sauran jama'a wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa dalilin kenan da ya sa wata ƙwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum yakan wannan batun shirin duniyar amurka na wannan mako zai nazari akai sunana mahmud lalu. Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke ba ta yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz wacce aka haifa da lalurar kurumta ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar shat sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta kuma suna fuskantar irin wannan matsala tata. Communication uh, ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba kwatsam sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da amurka ke amfani da shi to hakan ya sa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matukar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye saboda fuskokin masu kantunan duk a rafa suke. Those individuals who are working. Kamata yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna don suka fahimci cewa mutum baya gane maganar su sai su amfani da basirar su su zama masu haƙuri su yi tunanin menene ya sa mutum baya fahimtar maganar su. Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma, ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a rika ganin bakin mutum. Wannan shine takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. shekaru da dama da suka gabata macintosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa abin da ya kama daga masu jinya likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina dukkansu sun saka kayan tiyata ciki har da abin rufe fuska hakan ya hana ni samun damar karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa. to yar kofar da aka bari a jikin takunkumin wacce za a iya hangen bakin mutum kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkuma rufe fuska kuma tun gabanin barkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci kalubalen fahimtar likitoci amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura uh, za iya kwashe kwanaki makonni ko ma watanni jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su. To alkalaman da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi biyar na adadin al'ummar duniya wato kusan mutum miliyan ɗari da da shida na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta kuma za a iya amfana matuka da takunkumin rufe fuskan wanda zai ba da damar a rika ganin labba da fuskokin mutane masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin maxim moskalkov da julie leathers gresham ni mahmud lalo ne ke cewa mutara wani makon idan allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau da ce tabbas kalaman gwamna masar na Katsina cewa jama'a su kare kansu daga hararen 'yan bindiga abin dubawa ne kuma wannan shine dama abin da ya kamata a ce an yi. tunda shugabanni sun kasa kare rayuka da dukiyoyin jama'ar da suke shugabanta allah ya kyauta sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya da ke salon biyoyi hausa hakika muna ban kwana da shekarar 2021 muna kuma maraba da shekarar 2022 alherorin da ke ciki allah ya sa mu dace shirin da ke cikinta Allah ya kawar mana ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen matsaloli da suka yi da baibayi a ƙasar mu Najeriya amin sun amin sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce har-haren ta'addanci da ke faruwa a wasu ƙauyukan jihar Zamfara musamman waɗanda ke iyaka da babban birnin jihar Gusau wani abin takaici ne da damuwa matuƙa ganin irin nasarorin da jami'an tsaro ke samu wajen murkushe 'yan bindigar daji a jihar amma sai ga shi hannun agogo na neman komawa baya da fatan allah ya kama da zaman lafiya da aminci a garuruwanmu da ma mu najeriya baki ɗaya amin sai sako daga sani mai lange-lange a wuri ya ce muna jajantawa al'ummar jihar neja a game da mutuwar mutane bakwai a hatsarin kwale-kwale da ya auku yayin da mutanen ke kan hanyar su ta zuwa ƙauyen dinaweto domin halartar bikin suna da fatar allah ya tsare gaba Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballe takaice, gobarar daji ta cinye kusan gidaje 580 da cibiyar kasuwanci da wani otel a wajen Denver a jihar Colorado ta Amurka, yayin da gobarar ta ci gaba da kone-kone a cikin daren jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. hukumomi sun ba da umarnin kwashe mutane daga garin louisville da ke da mazauna kusan daya bayan kwashe mutane a yankin superior mai yawan jama'a sha uku. garuruwan da ke makwabtaka da su suna da tazaran kilomita talatin da biyu a arewa maso yamma da denver a yau juma'a kasar pakistan ta tabbatar da kashe sojojinta hudu a wani batakashi da suka yi da wasu 'yan bandaga a kusa da iyakar afghanistan rikicin ya barke ne yayin da sojojin pakistan suka kai samame a mabuyan taliban a garin mir ali da ke kusa da iyakar gundumar waziristan ta arewa a pakistan din a cewar wata sanarwar sojoji a ƙarshe an gudanar da wasan wuta kamar yadda aka tsara a yau juma'a jajibirin sabuwar shekara a sydney babban birnin kasar australia duk da cewa wasu sassan kasar na fuskantar karuwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo. a nan amurka ƙwararru a fannin kiwon lafiya suna kashedi ga masu shirya bukukuwa cewa yanzu da cutar omicron ke karuwa ba lokaci bane na shiga tarukan jama'a dr jonathan reina malami a sashen karatun likita na jami'ar george washington ya faɗa wa cnn cewa yana gani a daidai wannan lokacin mun faɗa cikin matsalar lafiyar jama'a na zamaninmu to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana na gabatarwa da kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.